gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Ƙungiyar kwadago ta ƙasa ta lashe takobin cewar mutukar hukumar 'yan sanda ta kama shugabanta za su yi duk mai yiwuwa wajen tsayar da duk wasu al'amura na ƙasar nan cak. Wata sabuwar ƙungiyar gogaggun 'yan siyasa a arewacin Najeriya ta ɗauki ɗamarar kawo ƙarshen matsalolin da ke damun yankin. Hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta fara dakume waɗanda ake zargin na da hannu a badakalar kwangilar siyan magunguna da kuɗaɗen ƙananan hukumomi ba bisa ƙa'ida ba. Duka dai a cikin shirin na kowane gauta. Mai sauraro Assalamu alaikum Murtala Abdullahi dan Suri ke farin cikin kasancewa da ku ta cikin shirin kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayoyin 'yan siyasa na kashin kansu. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. Ƙasar Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe masu tasowa da ake yi wa kyakkyawan zaton samun ci gaban tattalin arziki ta kowane ɓangare. Sai dai kuma bisa dukkanin alamu matsalolin da suka taru suka yi mata katutu ba za su taɓa barinta ta taka rawar gaban hantsin da take bukata ba. sai dai ana kallon rarrabuwar kawuna da kuma abubuwan da suka haɗar da nuna ɓangaranci da kabilanci har ma da bambancin addini sai kuma uwa uba bambancin siyasa na daga cikin abubuwan da suke daƙile ci gaban ƙasar yayin da a hannu guda kuma ake danganta taɓarɓarewar ƙasar da rashin jagoranci na gari musamman idan aka yi la'akari da irin zarge-zargen sama da faɗi da ake samun wasu daga cikin manyan ƙasar nan da tafkawa yayin da a gefe guda kuma talakawa ke ci gaba da shan wahalar tsadar rayuwa wacce har ta kai wasu rahotanni na tabbatar da cewa wasu daga cikin 'yan Najeriya na cin dusa don su rayu. Ƙungiyar ƙwadago ta NLC na daga cikin ƙungiyoyin da suke fafutukar yaƙi da duk wasu tsare-tsare da gwamnatin ta zo da su musamman idan suka yi nazarin cewa tsarin zai cutar da al'umma. Ko a baya-bayan nan an samu sato kasa katse tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyar ta NLC akan matsalar mafi karancin albashi wanda bayan ta taɓurza da aka daɗe ana yi a ƙarshe aka cimma matsaya kan naira dubu saba'in mafi karancin albashin Sai dai ana ganin har yanzu akwai takun saka tsakanin kungiyar kwada-gwanda gwamnatin tarayya. Musamman ma a cikin makon nan hukumar 'yan sanda ta zargi shugaban gwanda da laifin da yake da alaka da ɗaukar nauyin ta'addanci bayan wani sumame da 'yan sandan suka kai sakatariyar NLC ɗin ta kasa Sai dai a wani taro da ƙungiyar kwada ta yi a ranar Talatar da ta gabata a birnin tarayya Abuja. ta lashe takobin cewa matukar 'yan sanda suka kuskura suka kama shugaban Joe Ajero babu shakka za su shiga yajin aikin sai baba ta gani. Kan wannan batu ne muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano Kwamarat Kabir Ado Minjibir don jin matsayar da suka ɗauka a halin yanzu. Alhamdulillahi kamar yadda aka ji cewa mun tattauna da lauyoyinmu kuma tuni sun rubuta ita wannan hukuma ta 'yan sanda takarda cewar muna bukatar a ƙara lokaci domin ya samu ya je da dukkan bayanan da suke bukata zuwa 29 ga wannan wata da muke ciki kuma tuni an kai wa ita wannan hukuma ta 'yan sanda takarda muna jiran sauraron mu ga amsar su ko za su yarda da wannan 29 ga wata ko kuma za su sake canja wata ranar ya samu ya je domin amsa wannan tambayoyi amma shi wannan taro na namu mun tabbatarwa da ita hukumar 'yan sanda cewar a matsayinmu na kungiya wacce ta yadda da doka da oda za mu amsa wannan shugabanmu zai amsa wannan gayyata kuma zai je zai ba da haɗin kai akan wannan bincike da suke yi to wannan da a halin yanzu shine halin da ake ciki Kwamarat Kabir Ado jibir kenan shugaban kungiyar kwadago ta jihar Kano. wannan dambarwa da take faruwa ta sa shugaban kare haƙƙin bil'adama ta duniya reshen ƙasar Najeriya. Ambasada Abdullahi Bakoja Adamu ke bayyana cewa duk da cewa wannan zargi da gwamnatin ke yi wa shugaban kwadagon na da ƙarfi sosai amma zai iya zama wani sharrin siyasa ne da ake son jifansa da shi domin wa ƙungiyar ƙarfin da take da shi na kare haƙƙin ma'aikata. Da farko zargin cin amanar ƙasa da ake yi masa wanda ya haɗa da taimakawa ƙungiyar ta'addanci da kuɗaɗe da kuma wasu zarge-zarge masu tsanani suna iya zama abin da ya shafi tsare-tsaren ƙasa. Duk da haka ba za mu iya watsi da yiwuwar cewa waɗannan zarge-zargen na iya zama wani salon sharrin siyasa ko kuma wani yunƙuri na rage ƙarfin ƙungiyar ƙwadago a cikin fafutukar da take yi na kare haƙƙin ma'aikata ba musamman a wannan lokacin da ƙungiyar ke fafutukan neman ƙarin albashi da sauƙaƙa tsadar rayuwa ga 'yan Najeriya. Wannan lamarin na nuna cewa akwai matsanancin rashin jituwa tsakanin gwamnati da ƙungiyar kwadago wanda ba mu taɓa gani ba a tarihi musamman game da irin wannan zargi mai tsanani ƙungiyar kwadago a kowane lokaci tana da rawar da take takawa wajen kare haƙƙin ma'aikata da tabbatar da adalci a cikin tsarin albashi da sauran haƙƙoƙin 'yan ƙasa. Yanzu tambayar ita ce yaya wannan wannan lamarin zai shafi dangantaka tsakanin gwamnati da kungiyar kwadago to wannan gaskiya a fili yake cewa wannan zargi zai iya haifar da matsanancin rashin jituwa da kuma rashin amincewa tsakanin su wanda zai iya shafar zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin ma'aikata da kuma gwamnatin tarayya amma ya zama wajibi mu jira mu ga yadda wato za a bi da batun da kuma yadda gwamnati za ta gudanar da bincike mai adalci kan lamarin ba tare da wani ra'ayi na son zuciya ba ambasada Abdullahi ba koja Adamu kenan. Kasancewar ire-iren waɗannan zaman doya da manja da suke faruwa nan da can a wannan ƙasa. Na yin matuƙar tasiri wajen daƙile ci gaban da ake buƙata. Wani lokacin ma sukan haifar da ɗa maras ido. Wataƙila hakan ce ta sa aka samu ɓullar wata sabuwar ƙungiyar gogaggun 'yan siyasa a yankin Arewa mai suna League of Northern Democrat wacce ta ɗauki ɗamarar samarwa yankin ingantaccen shugabanci ta fuskar siyasa da tattalin arziki. Ƙungiyar dai ta kunshi tsaffin gwamnoni da ma'aikatan gwamnati da kuma 'yan siyasa har ma da tsaffin 'yan sanda da sojoji haɗi da masu ruwa da tsaki a yankin. Ƙungiyar dai ta ayyana tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau a matsayin jagoranta a wani taro da ta gudanar a ranar Talata da ta gabata a birnin tarayya Abuja. sai dai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na kallon wannan yunkuri na farfado da yankin arewa a matsayin wata manufa ta siyasa kuma ƙungiyar ka iya rikidewa ta koma jam'iyyar siyasa musamman ma idan aka yi la'akari da irin rabokan da take damun shugabannin yankin. Dangane da irin wannan hali na rashin kyakkyawan jagorancin da ya haifar da matsin da ake ciki a Najeriya. Ta sa alaran matukun ladan shugaban kungiyar momi ta ƙasa shigowa tare da jan hankalin jagororin da suke rike da madafun iko akan su ji tsoron Allah su sauke nauyin da suke ɗauke da shi. Musamman ma a cewar ladan ɗin sanata Kawu Sumela ya bayyana milamilan kuɗaɗen da suke karɓa. mai jan hankali musamman ga su wakilanmu tunda kan gwamnoni da su 'yan majalisar nan wanda suke zo can Abuja suke ta zaman da baro musamman miji mai girma shi kawo Semela ga kaza kaza mun ji abin da suke ta wafta suke ta runguma shi kuma an can manyan da yace bai san abin da suke dauka ba to da Allah kokari su zo mu ji abin da suke dauka lalle mun ga gaskiya yanzu gashi an ba al'umma duk musamman jihar Kano cikin buhala da talauci da komi a ce suna runguma kuɗi tun kan shugaban kasa wallahi ku tsoron Allah na madakata amma idan kana faɗin haka kana cewa tun daga kan shugaban kasa har kasa me kake so a maka da ya wuce aikace-aikacen da suke taɓa rayuwa. Mu wallahi abin ke so kurin mai girma shugaban ƙasa dan Allah da Allah inda yana so ya burge al'umma. Duk wani tallafi da ke so in ka tura mai tallafi da mai girma gwamna jihar Kano nan shi kadai yake ni kaina na dan amfani da wannan kayan abincin amma sai ka duk jihohi na wallahi ba inda zaka je kowa kuka yake amma mai girma gwamna shi wallahi yana kokari na ga ma na amfani da wannan tallafi da mai girma ƙasa ba. Dan haka ne babu sauran korafi daga gurin Ba wai korafi ba ai buhu aka mai duka mai cin kwaro takwas kuma ya kai wajen wata takwas amma mu abin da ke kira dan Allah dan annabi yan majalisu ku tsoron Allah tunda mu yanzu an yi warke mun gan ku. Sai da alama wannan jan hankali da alaran matukulla dan ke yi wa jagororin ya yi tasiri. Domin kuwa tuni muka jiyo sanatan da ke wakiltar Kano ta tsakiya sanata Rufai Sani Hanga na yin jawabi yayin rabawa al'ummar da yake wakilta ka bakin arziki. wannan tsari za mu yi ta yi training din mutum hamsin a wannan lokaci suna gama za a yabo su hamsin a cikin listin da muke da shi su ƙara yabo hamsin a ƙara yabo hamsin hasibin training din mutum ɗari biyu sannan kuma kun da irin kayan aikin da ake bayarwa shi yanzu ba jiran ake bayarwa wani takwalin ne tamfar ne wanda ake ɗaukar ruwa ya rike ruwa za ka zuba ruwa ko a ɗakin ka ne ko a ina ne a gidanka za ka zuba ruwa ta kiwon kifin nan wanda in Allah ya da sun suka fara balaga za ka iya sayarwa za ka ci gaba da saya ko shi ko jiran ko kai ɗan karamin dubi za ka kiwon kifin nan ya dai ku samu training da wajen wajen za su gaya muku wannan abuwa da yake yi kamar yadda faɗa wanda ba yan kwankwasiya ba wanda aka yi ba sai su min gafara tun da yi dan tare kuma duk inda na ina da kaba da ita da haka sai a yi bin hakuri in malukin da yake nan ya san cewa kwankwasiya aƙida ce ta tallafa mara ƙarfi don su zama wani sabu. sai dai a daidai lokacin da sanatan Kano ta tsakiya Alhaji Rufai Sani Hanga yake raban kabakin arzikin ga jama'arsa. Muka jiyo mutanen karamar hukumar Kura suna miƙa godiyarsu ga sanata Barau Jibrin Maliya bisa gwangwaje su da kyautar takin noma da ya yi ta bakin Barau Abdullahi Sardaunan Kura. yau sanata ta kano ta arewa shi ya koma yana tiritiri da al'ummar karamar hukumar kura tubi amma mu kura manoma ne noma muke a garin kura saboda haka yau an waye gari mai girma sardaunan kura ya sa ta bakinsa al'umma kowa duk hannun barau an amfana da taki da ka sani dama shi ke wahal da manomi yau an ba kowa da kowa kaga kakan nan ka je ka ga inda amfanin mutane yake baki taki mai kyau ka je ka ga inda shinkafan mutane da masaran al'umma suka haɓaka don haka da kakan gwamna in Allah ya yarda kusan man ce mu karamar hukuma kura mu za mu tsaya tsayin daka akan al'amuran barau maliya al'ummar karamar hukuma kura suna godiya akan abubuwa da barau maliya yewa karamar hukuma kura ta al'ummar mutane da taki yana sanata na Kano ta arewa ya tsallako Kano santara ya ba mu taki muka wadata da taki dole ne mai Allah godiya mai baro godiya jama'ar shardaunan kura jarma ba abin da za mu ce da jarma sai dai godiya dama shi ma ya dade yana tiri-tiri da al'umma yau gashi ya dade da haɓakawa kowa ina lasan arziki na sardaunan kura babu abin da za mu ce da kowa da kowa sai dai mu musu fatan alkhairi jama'ar jarma muna tare da barau da kalaman gojar da barawa abdullahi saraurin ke yi wa sanatan kano ta arewa za mu shigo batun harkallar siyan magani da kuɗaɗen ƙananan hukumomin jihar Kano ba bisa ƙa'ida ba da ake zargin wasu daga cikin makarraban gwamnatin Kano da yi wanda tuni binciken da hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ƙarƙashin jagorancin barista muhi magajiri mun gado aikin ta yayi nisa domin tuni hukumar ta fara dakume wasu daga cikin waɗanda ake zargin da suka haɗar da sakataren ma'aikatan ƙananan hukumomi malam Ibrahim Kabara da shugaban karamar hukumar tarauni Abdullahi Ibrahim Bashir wanda shine shugaban algon Sai dai kuma duk da irin wannan kokari da al'umma ke kallon gwamnatin jihar Kano na yi wajen ganin ta hukunta waɗanda aka samu da zargin cin amanar talaka. Hakan bai hana ta ci gaba da karɓar hamayya daga bakin Musa Mujahid Zaitawa ba. wanda har yanzu yake kallon gwamnatin da sakaci wajen barin mukarrabanta da aikata laifuka daban-daban da ya ce ba za su lamunta ba. sakamakon badakala da gwamnatin jihar kano ta yi akan palliative wanda allah ya tona asirin accountant general hannunsa dumu-dumu a cikin wannan badakala ta dukiyar talakawan jihar kano sannan da badakala ta biyu wacce aka samu kayan abinci a gidan sagagi da kuma wacce ake zargin sakataren gwamnati a sto da yake sharaɗa yanzu shugaban ƙasa ya sa an kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin abdullahi umar ganduje da sanata barau jibrin da ministocinmu na jihar kano guda biyu da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar jiha da shiyoyi tun daga kan tsarin 'yan majalisar kwankwasiya wanda suke cikin majalisa da na zonin formula an fita kayayyakin abinci wanda shugaban kasa zai turo jihar kano wadda za a zo a raba tun daga kan lokal gamin zuwa mazaba zuwa chapter kowa zai amfana da wannan tsari babu magana jam'iyya shugabannin al'umma da kungiyoyin masu road safety da kungiyoyin nurtw da dukkanin wani kungiya wacce take ta community tana cikin wannan tsari wanda za a zo a gudanar da wannan rabon abinci a jihar kano Kano gaba daya duk wata amana ta talakawan jihar Kano ta daina shiga hannun gwamnan jihar Kano tunda ya ce bai san yadda ake tasarrafi da dukiyar talakawa ba kuma ina kira ga shi mu huyi magaji ya sani wannan kama kama da kace kana yi ka kama wani akan magana paletin mun san target ɗinka magana ce kawai in ka isa ka kama accountant general bashi da immunity ka kama sakataren gwamnati ba shi da immunity ka kama chief of staff asiri zai toni idan kai wannan abin shine talakawa za su gane kana tare da su Musa Mujahid Zaitawa daga jam'iyyar APC na tsagaitawa ne muka jiyo Abdullahi Mai Sa'a da Wanau na mai da martani ga waɗanda ke cewa gwamnatin mai girma Abba Kabir Yusuf da ta Abdullahi Umar Ganduje dukkan warja ce domin a cewarsa hakan ba adalci ba ne. Ina so in yi kira ga masu haɗa gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf da gwamnatin Ganduje cewa dukkan wajja ce. Domin mai girma gwamnatin jihar Kano ya ɗebi 'ya'yan talaka ya fitar su ƙasashen duniya domin su ilimi. Ganduje bai fitar ba. Mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya aurar da 'ya'yan talakawa Ganduje bai yi ba. Mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya samar da ilimi blog blog guda dubu a jihar Kano. Ganduje bai iya wannan ba. Muna kira da mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ka ci gaba da ƙoƙari ka ƙyale batun makiya. A wannan gaban nake so in yi kira ga mai girma shugaban karamar hukumar dawakin tofa jajircewa da kake da kokari ka ninka ka kara ayyuka ba dare ba rana a wannan karamar hukumar taka insha Allahu Allah zai kawo babban rabo a tare da kai ma idan kana faɗin haka ka ce a daina hada gwamnatin da ta gabata ta ganduje wannan gwamnatin naku wani idan ya ce sama da shekara ɗaya da wannan gwamnatin ta kwashi a karamar hukumar ka ta dawakin tofa me aka yi wanda zaka iya zuwa ka iya nuna al'umma ka ce gashi nan karkashin gwamnatin kwankwasiya aka samu abubuwa da yawa mai girma injiniya Abba kabiru Yusuf ya ya samo da al'ummar karamar hukumar dawakin tofa bulok bulok yanzu haka duk mazaɓa mazaɓa ana nan ana ginawa mazaba ta ta dawano babu wannan aiki wanda ganduje ya irinsa Abdullahi mai sa da wano na rufe bakin sa ne muka jiyo rabi'a magani a madadin Adamu inda Allah ya harba sabuwa. Shugaban kungiyar gobe ta Allah ce na yin kira ga gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf akan ya kamata ya dakatar da yin tagumi da haɓar wasu domin kuwa lokaci yayi da ya kamata ya tashi tsaye. wajen rike jagorancin da al'ummar Kano suka ɗora masa. Mai girma gwamna tunda al'umma sun yadda kai mutumin kirki ne to ka tsaya a mutumin kirkin ka domin wannan mulkin da ake ma na kama karya idan ka bari wasu su ne maka katsalandan a gwamnati ko kuma wani wanda yake ganin kamar shine ya kawo ka gwamnati wannan gwamna da ka hau ko da wani ko ba wani wallahi sai kawo wannan gwamnati kana cikin mutanen kirki wanda da za su samu dama da an ban labari a jihar Kano da an ce an taɓa yin wani gwamna da ya fi kowanne gwamna tausayi amma wannan tsarin da ake maka na in ka bi ta can a toshe ko kuma a ce maka ga inda za ka yi wannan kungiya ta jin kan talakan arewacin Najeriya babu inda ba ta shiga ta ba da gudunmawa ka tsaya ka tabbatar da cewa kai ne shugaba kai ne jagora a jihar Kano sannan muna so in ƙara jaddada maka cewa nan ciyamomi da za a tsayar a wannan ƙananan hukumomi da za a yi zaɓe ka tabbatar mutanen kirki aka tsayar mutane ne da za su ji kan talaka domin kar su zo su jawo maka magana yanzu kaman wannan da ake magana na ƙaramar hukumar birni Bashir Sana sanata kaga bai cancanci ka tsaye da shi a matsayin dan takarar ciyaman a karamar hukumar birni ba domin akwai mutane waɗanda suke tun bashir sanata yana firamare suke ba da gudunmawa a kwankwasi a karamar hukumar birni kuma harkar municipal ba ta yaro ba ce kar ai gangancin ɗaukar karamar hukumar birni a baiwa wannan yaron mai son fantamawa mai son birni a zo a dinga ɗaukar kuɗin al'umma ana fataka da su wannan abin zai jawo wa gwamna bakin jini irin wannan matsalar muke hango maka shi yasa muke so ka tsaya ka jajirce ka san cewa kai ne gwamna A daidai lokacin da Rabe Magami daga ƙungiyar gobe ta Allah ce ke bawa gwamnan jihar Kano wannan shawara. Shi ma kwamar Rabiu Abubakar Tumfafi shugaban ƙungiyar Kano State Youth Political Development Forum ke jan hankalin hukumar zaɓe ta jihar Kano akan ya kamata ta rage kuɗin fom ɗin takara domin matasa su samu damar shiga a dama da su. Babban burin mu shine mu ga ana damawa da matasa a cikin harkoki na siyasa irin wannan. Kuma sanin kowa ne ya san cewa matasa su ne kaso mafi tsoka da suka fi bada gudunmawa a lokutan gudanar da zabe. Wannan dalili ya sanya muka kirkiri wannan kungiya mai suna Kano State Youth Political Development Forum. Wannan kungiya tana da shugabanci a mataki na jiha sannan da shugabanci a mataki na ƙananan hukumomi 44. Sannan muna da shugabanci a mataki na mazabu 482 da suke cikin wannan jiha ta mu mai albarka. Don haka muna ana kira da babban murya ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kano Hansek da ta yi duba na tsanake domin ta sassauta kuɗaɗe na fom na 'yan takarkaru na ciyamomi da kansuloli wanda ta bayar da sanarwa a kwanakin baya. Domin hakan shi zai bawa matasa da sauran ƙananan jam'iyyu na adawa shiga cikin wannan zaɓe kuma yin hakan girmama demokuraɗiyya ne a jihar Kano da ma ƙasa ga baki ɗaya. Don haka muke roƙonta da babban murya da ta tsaya ta kalli wannan al'amari da ta sassauta kuɗin daga miliyan goma na 'yan takarkaru na ciyamomi zuwa naira dubu ɗari biyar sannan ta sassauta na 'yan takarkarin kansiloli daga naira miliyan biyar zuwa naira dubu ɗari biyu domin hakan zai ba da dama su matasan su shiga cikin wannan sabga kuma sauran ƙananan jam'iyyu ma su shiga ciki sai dai duk da wannan tsadar fom ɗin da rabi a wakar tumfafi ke korafin hukumar kansa ɗin da sakawa Hakan bai hana zaurawa ci gaba da fafutukar neman auren kujerun ƙananan hukumomin jihar Kano ba, domin kuwa a nan ma jiyo musu ba wutaranci muka yi na bayyana cewa a ƙaramar hukumar birni babu kamar Honorable Bashir Sanata, domin kuwa ɗan kwankwasiya ne usul wanda bai taɓa rawa ba. Bashir sanata da ƙarfinsa da tunaninsa gaba ɗaya ya kare rayuwarsa ne akan kare manufar injiniya Rabi Musa Kwankwaso da ɗariƙa Kwankwasiya tsawon shekarun da ya ɗauka bai taɓa gajiya ba duk wata barazana duk wani nuni da wani abu da wasu za a yi mai an masa bai taɓa tunanin ya girgiza akan gujewar Kwankwasiya ba da kare da manufar ta saboda haka nake kiran amanin safar ko suwaye masu alhakin fitar da ɗan takarar shugaban ƙaramar hukuma ai taka tsantsan a lura da wane ne babu wani lokaci da ya taɓa tunanin girgidi akan kwankwasi siya da kane injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ma kana ganin waɗannan da kai kira za su amsa kiran bisa waccan hidima da kake tunani yawa tsarin. Ai ba karamin kuma mu da bace ba kwankwasiya duk inda take ba ma son a ce ta samu da matsala kuma duk inda za a tsaye da mutum muna roƙo ne a nemi mutumin da yake babu wani yanayi da zai iya girgiza shi akan ya gujewa tsarin nan na kwankwasiya da kare aƙidata da manufarta duk mutumin da ke Kano mace namiji mai jin rediyo da shiga sabgogin siyasa ya san waye ya sadaukar da rayuwar rayuwarsa a Kano munin sifar matashi irinsa irin Bashir sanata wajen sadaukar da rayuwarsa kacokan da tunaninsa akan kare mutuncin injiniya da Tarabi Musa Kwaso da al'ummar jihar Kano da kuma ɗariƙan nan ta Kwaso. Ba wai iyakar musu bawu saranci kaɗai da ke tallata Honorable Bashir sanata a ƙaramar hukumar birni ba. Su ma mutanen ƙaramar hukumar Nasarawa sun ce a cikin manema kujerar ƙaramar hukumar babu tsayayye wanda ya cancanta irin dahira aro dakata kamar yadda Salisu Gishiri Dosara ke tabbatarwa. Nasarawa ina da faɗa muku ta ɗan siyasa ce siyasa kuma he ɗan siyasa saboda haka ambasada ɗahir Abdullahi Aro Dakata da izinin Allah shine zaɓaɓɓen ciyaman a ƙaramar hukumar Nasarawa. Akwai yan takarkaru fa waɗanda suka yi gwagwarmaya a kwankwasiyar ta ku anya baka ganin kara da su. Ai a kwankwasiya ka san jam'iyya dai bata ka katakuzu ba amma lokacin da ya ɗan riƙe wani abu daga cikin jam'iyya Aro shine isayawa waɗanda suke masu ƙaunar Dr. Rabi'i Musa Kwankwaso ya saya musu mahina ya kirawo yan sohiyal midiya ya ya ba su wayoyi ya daɗa kirawo matasa aka yi musu empowerment don su dogara da kansu to da izinin Allah mun san kamar yadda Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kwaikwayi da Rabi'i Musa Kwankwaso wajen auren zawarawa da 'yan mata da izinin Allah a ƙaramar hukumar Nasarawa ma in Allah ya kawo aro zai kwaikwaye Alhaji Abba Kabir Yusuf kima wajen sayawa mata kayan aure da empowerment da taimakon al'umma annabi da alkurani da kuma ayyukan raya ƙasa har na wani ma yake leƙowa ta windo to ka je ka ka tsaya a ka da mutane suka san ka da ita domin siyasa he dan siyasa he jajirtacce wanda yake mai aƙidar daftarabi'i musa kwankwasan kuma ina da yawa alhaji falalu dakata babban tela Da jawabin na Salisu Gishiri da Sara shirin zai kai ziyara karamar hukumar Rano, inda muka jiyo dan takarar karamar hukumar Sadiq Wali Ado Rano na gabatar da bukatar sa a ofishin jam'iyyar NNPP lokacin da ya yanki katin tsayawa takara a jam'iyyar. Ina godiya da wannan karamci da aka yi mana wajen sabunta wannan rajista da kuma wannan takarda da muka zo mu kawo muku a jami'ance a mazaba wanda mazaba ya ce tushe na komai na siyasa daga mazaba ka zaka fara komai daga wannan rana rana ce mai muhimmanci a gurin mu mun zo wannan mazaba dan mu kawo muku takardar mu mu karbi kuma katin jami'a. saboda haka muna fatan Allah ya ba mu sa'a kuma muna jin daɗi da godiya daga dukkan irin gudumoyin da suke ba mu daga wannan mazaba da sauran mu ma kuma in Allah ya da in Allah ya ba mu sa'a mu wannan harka kullun na ga muku ba ko a mutu ko rai muke yi ba muna yin iya iyawan mu kuma idan Allah ya ba mu haka muke so amma idan Allah bai ba mu ba daman ba mu ce ko a mutu ko yare ba kuma muna da yakini Allah zai mana da izinin Allah na gode na gode yanzu zan mika wannan takarda da kuma kuɗi naira dubu hamsin a ba maza ba dan su dan sharuwa da jawabin na Sadiq Gwali a Dora ne kuma za mu ɗauki jawabin godiya bisa ziyarar duba aiki da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya kai wa kafintocin da suke aikin haɗa kujerun makarantar yara ta bakin shugaban kungiyar kafintocin gandun albasa Alhaji Nafi Yusuf. ina yi wa mai girma gwamnan kano injiniya alhaji abba kabir yusuf bangajiya na ziyara da ya kawo mana ta bazata da ya zo ya duba irin aiki da ya bayar ake gudanarwa na bujerin 'yan makaranta dama hausawa suna cewa kyan ɗaya gaji ubansa ya yi koyi da ubanmu injiniya sanata dr Rabi musa kwankwaso wanda kowa ya riga ya sani a zamanin mulkinsa idan ya ba da aiki to ba dare ba rana haka baya zaune baya tsaye Si yana bibiya tafiya domin ya ga wannan aikin da ya bayar wannan amanar da ya dora ana gudanar da ita yadda ya kamata to alhamdulillah da ya gaji ubansa haka gwamnan mu na yau injiniya abba kabiru yusuf haka yake ba dare ba rana inda ya bada aiki to sai yana tsaye akan wannan aikin dare da rana yana bibiya ya ga shin yaya aikin yake tafiya ana masa mai inganci ana yin yanda ya kamata wannan dama haka ake son shugaba aiki ne wanda mai girma gwamnan mu ya bayar wanda waccan gwamnatin da ta shuɗe ta gaza ta bar mu suke zaune a ƙasa wajen yin karatu ta bar ajujuwan mu a rushe ta bar ajujuwan da suke a tsaye babu kyakkyawar rufi ɗan rana ta fito ta da ke su suna karatu in ruwa ya sauko ya zane su a ajujuwa to mai girma injiniya abba kabir yusuf ya ce ba zai yarda da wannan tsari kammala jawabin fiye yusuf din ke da wuya muka jiyo mai baiwa gwamnan kano shawara na biyu a bangaren kasuwanci alhaji isa wayes na isar da wata sanarwa ga 'yan teburan da ke kasuwar kantin kwari. ina 'yan kasuwar kantin kwari musamman 'yan tebura a kokarin gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf na samarwa da ainihin 'yan kasuwa ƙanana mazauni da walwala wajen gudanar da kasuwancinsu ya yadda ya amince da cewar kowane ɗan tebur ya zamanto shi ma yana jin farin ciki a ransa cewar wannan tebur ɗin da yake babu wata barazana da za ta zo masa a nan gaba a ƙarƙashin kulawar md na kasuwar kantin kwari Alhaji Sa'adu Dogon Nama. An yi zama na musamman domin tabbatar wa da dukkanin wani dan tebur tebur ɗinsa ta hanyar bin dukkanin wasu ka'idoji tun daga kan ma'aikatar Kanobda zuwa kan tantance shi da za a yi ƙarƙashin ƙungiya ta kantin kwari bisa jagoranci na shugabanta wanda ake wa lakabi da tatari. Ana sanar da ɗaukakin masauna wannan kasuwa 'yan tebura da su gaggauta ziyartar babban ofis ɗin shugaban kasuwa na ƙungiya wato tatari domin tabbatar tabbatar da cewar su 'yan kasuwa ne kuma 'yan tebura ne daga nan ne za su tafi zuwa babban ofis ɗin md bayan tabbatar da ingancin teburin ka za a tura ka zuwa ma'aikatar tsara birane wato kanubda domin samun cikakkiyar takardar shaida daga gwamnati cewar wannan waje ana da iko da shi kuma gwamnati ta san da shi gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba da jawabin na alhaji isa wai shirin na yau ya kammala a madadin yan uwa abokan aiki Salisu Baffayo Adam Suleiman Abdullahi Lawan Dalhatu da kuma Umma Suleiman Sagagi dukkanin mu a ƙarƙashin jagorancin Nasir Salisu Zango ni Murtala Abdullahi dan Sule nake cewa wassalamu alaikum daga nan Freedom Radio muryar jama'a